Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da labarin fara ta'azzarar sace mutane a yankin wuri da ke jihar Delta. Mutane a jihar Taraba na neman sanin dalilan kashe wani ɗan kasuwa a yankin ɗan Anacha da wasu masu shigar sojoji suka yi. marubuci a jamhuriyar Nijar ya rubuta littafin tarihin ƙauyen Lela umani don bunƙasa adabi. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Sai kuma mu kammala shirin da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma duk kafin waɗannan a saurari labarin duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Sama da mako guda bayan da ya kamu da cutar coronavirus, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana kansa jiya lahadi cewa ya murmure tare da cewa yanzu baya shan kowane irin magani. Trump ya faɗi a wata hira ta waya da gidan talabijin na Fox News a shirinsa na safe cewa kamar dai ina da kariya watakila ta lokaci mai tsawo ko gajere watakila ma har tsawon rayuwa. Shugaba Trump ya ce yana da kariya bayan da aka bashi magunguna da yawa lokacin da ya kwanta a asibiti na tsawon kwanaki hudu da kuma lokacin da ya kuma fadar White House a makon da ya gabata. Amma sai dai wadda ke hira da shi Maria Bartiromo bata tambaye shi ko gwaji ya nuna baya dauke da cutar da yanzu haka ta kashe sama da Amurkawa dubu dari biyu da goma sha hudu tare kuma da kama sama da miliyan bakwai da digo bakwai a cewar ƙididdigar jami'ar Johns Hopkins ta Amurka. jim kaɗan bayan gama hirar talabijin ɗin trump ya kafe a shafin twitter cewa ya samu cikakken rahoto daga likitocin fadar white house jiya ya kara da cewa hakan yana nufin ba zan kamu da ita ba kuma ba zan yaɗa ta ba ya yi kyau a sani a ɗaya bangaren kuma dr anthony fauci babban masanin cututtuka masu yaɗuwa na amurka ya faɗa gidan talabijin na cnn jiya lahadi cewa an sauya ma'anar maganganunsa a wata tallar kamfen ɗin shugaban ƙasa Donald Trump. Fauci ya ce tallar wadda aka fitar ranar Asabar da ke nuna Trump ya warke daga cutar coronavirus an yi ta ne ba tare da amincewarsa ba. A wani bayani da yawa gidan talabijin na CNN, Fauci ya ce, A kusan shekaru hamsin da ne ina aikin jama'a ban taɓa fitowa na goyi bayan kowane ɗan takarar siyasa ba. bayanan da aka alakanta da ni ta tallar siyasa an yi ne ba da izini na ba kuma an ɗauki bayanan ne cikin wata magana da na yi a watan da ya gabata a kan yunkurin da jami'an lafiya na tarayya suke yi tallar mai tsawon dakika talatin ta nuna abin da ake ganin an ciro wani sashi da fauci ke cewa ba zan iya tunanin cewa wani zai iya yin abin da ya wuce wannan ba bayan da wani mai bayani a tallar yake tattauna yunkurin gwamnatin Trump wajen yaƙi da annobar. Sai dai daraktan kwamitin kamfen ɗin Trump Tim Matog ya mayar da martani ga Fauci kan tallar ya faɗa wa CNN cewa waɗannan kalaman Dr. Fauci ne hoton bidiyon ya fito ne daga hirarsa da aka yada a gidajen talabijin na faɗin ƙasar inda Dr. Fauci ke yaba wa aikin gwamnatin Trump da ta yi. Kalmomin da aka yi amfani da su daidai saki kuma sun fito ne daga bakin Dr. Fauci. Mai neman zama alƙalin kotun koli Amy Coney Barrett ta shirya faɗa wa 'yan majalisar dattawa yau litinin a zaman tantance ta cewa bai kamata kotu ta yi ƙoƙarin yi wa gwamnati tsari ba, kamata ya yi a baro shugaban ƙasa da 'yan majalisu. A jawabinta na buɗe zaman sauraron da aka fitar da wuri, Barrett ta bayyana aikin babbar kotu tana cewa ba a tsara ta bane don magance kowace irin matsala ko daidaita kowane kuskure a rayuwar al'umma. yar shekaru 48 mai ra'ayin mazan jiya ita ce ta uku da shugaban kasa donald trump ya zaɓa a babbar kotun mai alƙalai tara za ta fuskanci zaman tantancewa na kwanaki hudu a gaban kwamitin shari'a na majalisar dokoki a wannan makon majalisar dattijai da 'yan jam'iyyar republican ke da rinjaye kan 'yan democrat na matsawa don tabbatar da alkalin kotun kolin ya zuwa ƙarshen watan oktoba yan kwanaki kafin trump ya fuskanci mai kalubalantarsa joe biden a zaben ranar uku ga watan nuwamba kan sabon wa'adin shugabancin fadar white house na tsawon shekaru hudu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla malaman makaranta dubu uku ne a kasar kamaru suka ki amincewa da ta rundunar sojan kasar ta yi musu na jigilar su zuwa makarantunsu a yankunan masu amfani da harshen turanci da ake tashin hankali. Malaman waɗanda suka guje wa hare-haren 'yan awara da sace-sace da kuma mamayar makarantunsu a yankin na masu amfani da Ingilishi sun ce ba su da tabbacin kare rayukansu yayin da wasu mayakan 'yan awara ke ci gaba da barazanar kashe malaman da ɗaliban da suka je makaranta. Malamin makarantar firamare mai shekaru 47 Furu Isaac ya bayyana cewa ya ƙi karɓar tayin da sojojin kamar na ɗaukarsa zuwa makarantar da yake yankin duk da haka peru ya ce abokan aikinsa shi da sun amince sojoji su rika ɗaukar su daga garin da zuwa ndof da ke arewaci maso yammacin yankin masu amfani da harshen Ingilishi. The authorities are now taking the teachers who cannot access their stations in armored cars. Ya ce hukumomi yanzu suke ɗaukar malamai da ba sa iya zuwa wuraren aikinsu a motocin silki. Amma tambaya a nan ita ce, idan aka ɗauke su zuwa makarantun yaya malamai za su yi idan babu waɗannan motocin silken. Sojojin Kamaru sun ce suna cikin shirin kota kwana ta ranar biyar ga watan Oktoba. Lokacin da sabuwar shekarar makaranta ta shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 za ta fara. Domin su ɗauki malaman da ɗalibai da kuma ma'aikatan makarantun daga garuruwansu da ƙauyukan su. Sai dai ma'aikatan da ke kula da makarantun firamare da sakandare sun ce sama da malamai dubu uku ba su je wurin aikinsu ba a makon da ya gabata. Ƙasar kamar ta sanar da buɗe makarantu 140 cikin 500 da mayakan suka rufe cikin shekaru hudu da suka gabata da kusan ɗalibai dubu talatin suka je makarantun. Labarin duniya kenan aka saurara. Za mu tafi babinmu na rahotanni. Wakilinmu a kudu maso kudu Lamido Abubakar ya aiko mana da rahoton ta'azzarar sace mutane a yankin wuri da ke jihar Delta. Wasu gaggan masu satar mutane da yin garkuwa da su suka datse wata babbar hanya a garin Wari zuwa karamar hukumar Ogele ta Arewa a jihar Delta inda ta hada yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso yammacin Najeriya suka tare motoci da dama. dama inda suka kwashe mutane da aka nunar sun fi ashirin wannan lamarin dai ya haifar da fargaba ga matafiya wannan hanyar kamar yadda wani ganau ya shaidawa muryar amurka sunana alhaji abdullahi na kwaja mazaunin bini na je ware kuma zan dawo bini in zo in je kano kuma allah da ikon sa mun zo yan bindiga daɗi sun tarra hanya sun sace wajen mutum ashirin da biyar akan hanyar nan wanda sun shiga daji da su kuma ga ma'aikata ga motoci ba ka iya misaltawa motoci kuma abin da muke fuskanta kullum kenan da daddare ne da rana ne ko da yake dai rundunar yan sandan jihar ta delta ta nunar cewa kawo yanzu an kubutar da wasu yayin da da damansu na cikin daji tare da waɗannan masu garkuwa da mutane sa'annan kuma kawo yanzu ba a san irin halin da suke ciki ba kan haka ne ma na tuntuɓi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar delta hafiz muhammad inuwa domin jin irin halin da ake ciki kuma ga abin da yake cewa eh, magana cewa mutane sun kai ashirin gaskiya a hasashe ne na mutane amma ba su kai haka ba tun da abin da ya faru mutanen mu tare da yan sa kai aka shiga dajin nan an samu mutane da yawa daga ciki wasu fa ba wai garkuwa ake da su ba saboda lokacin da miyagun mutanen nan suka fito suka rika harba harba wani ma bai san ma ina ya shiga a dajin ba domin gudun su. a hakikanin gaskiya ba zan iya ce ma yanzu mutum nawa ne ya rage ba amma duk yawancin mutanen nan an dawo su. Halayyar da satar mutane da yin garkuwa da su dai a Najeriya ba wani sabon labari ba ne duk da cewa wannan halayya ta satar mutane ta samo asali ne daga kudancin Najeriya ita kanta ma arewacin Najeriya a yanzu lamarin ya kazanta matuka to sai dai sau tari jami'an tsaro suna cewa suna iya bakin kokarin su wajen kokarin dakile bata gari wanda ke tada zamna tsaye da ke addabar jama'a da hakan kwamishinan 'yan sandan jihar ta Delta Hafiz Muhammad Muhammad Inuwa ya kara bayyana irin kokarin da suke yi. Mun samu a bindigogi kira samfurin AK-47 waɗanda muka kwato daga hannu waɗannan tsirarin tsageru waɗanda suke so su fice daga ƙasar Najeriya. Mun kama motoci-motoci da mutane masu yin garkuwa da yawan su sa'an nan kuma mun kama masu safarar miyagun kwayoyi. Maganar inganta lamarin tsaro dai na ɗaya daga cikin ababen da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kamfen da su a yayin yakin neman zaɓe tare da tabbatarwa 'yan Najeriya da cewar za a tabbatar da an kare lafiya da dimbin dukiyarsu wa Allah ko dare ko rana. Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A jihar Taraba kuma mutane ke son sanin dalilan da wasu masu shigar sojoji suka hallaka wani ɗan kasuwa mai suna Ibrahim Usman Manu a garin ɗan Anacha. rahotanni dai sun nuna cewa wasu da ake zargin sojoji ne su biyu suka zo kan babur ɗinsu na soja suka tafi da marigayin a idan iyalansa ba tare da bayyana ga laifin da ya yi ba kuma washe gari da tafiya da shi sai aka tsinci gawarsa a wata unguwar tibi ga rahoton ibrahim abdulaziz cikin wani hali na ban tausayi abdullahi usman manu da ke zama kanin wanda ake zargin sojojin sun kashe ya bayyana da lamarin ya faru. Ya fito kasuwa sai sojojin da suke garinmu suke lura da garinmu wato ɗan na ta gasa local government state suka ce kai ne Ibrahim ya je to shiga wannan mashin din ya shiga suka ɗauke shi mutane suna kallo suka tafi da shi kam suka iya da kowa ya je ya ganshi suka mishi duka har kai ga ya mutu suka ɗauko shi suka zo suka jefar da gawansa a gefen bi wadda in ba dan Allah ya samu ga sojojin ba ba sai mu ce tibi ne ya kashe mallan mu yaki ƙara tashi a wurin. hankali zaka ina tare da kofi na medical report isi da doktor ya ce is bitin. yanzu haka ma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana ɓacin ransu game da wuce gona da irin da wasu jami'an tsaro ke yi a jihar kwamar gambo daud na cibiyar kare haƙƙin ɗan adam ta center for human rights advocacy a jihar ya ce ba za su kyale wannan lamari ba inda ya buƙaci hukumomin soji musamman ma barikin soji na baro da su binciki wannan lamari. Cewa wani jami'an tsaro soja su biyu a babur suka je suka ɗauki wani bawan Allah ɗaya daga cikin Hausawa cikin garin na can suka gangaro da su cikin gari ba a san ta ina aka yi da su ba washe gari kawai aka je aka sinte gawan wannan bawan Allah wanda da aka zo mana da labarin ba mu yi sanya sanya ba muka tura wakilanmu membobinmu suka je can garin na ca suka tabbatar da cewa hakan labarin labarin take amma babu tabbacin wanda ya ga lokacin da sojan suke dukan wannan din sai dai abin da ya fi gaskiya cewa ake zargan cewa su sojan su suka kashe shi ne ai su suka je suka ɗauke shi a cikin babur da suka ce ba suka ganin sa ba shikenan sai dai washe gari kawai za su neme shi su samu sun samu gawan shi ne duk da haka mun samu da mun tattauna da wasu shugabannin sojojin da suke a wannan gurin sun nuna kan cewa su ma haka suka samu labarin ku amma kuma su ma suna bincike akan lamarin har yanzu ba su samu tabbacin magana wane sojoji ne suka je da babur suka je suka aikata abin ba saboda haka shine muka yi kira gare su na cewa mun ba su nan da wasu kwanaki su tabbatar da cewa sun ba mu gamsheshe labari ko kuma su waye suka aikata abin don a dau mataki a kansu ba za mu lamunta haka na faruwa ba don wannan ba karo na farko ba karo na biyu ba jami'an tsaro suke aikata irin wannan aika aika din kawo yanzu dai duk kokarin ji daga bakin jami'an soja a yankin abin koya ci tura to sai dai kuma rundunar 'yan sannan jihar taraba ta ce ta samu rahoton wannan lamari dsp david misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sannan jihar taraba ya ce suna bincike eh, ba da labari wani suna da labari To kamar wanne mataki ta runduna ta ɗauka? Na mataki irin ta bincike ba mu san ko su waye ba kuma ba wanda muka tuhuma. Illa dai muna da labari cewa an yi kwana biyu ba gan shi ba sannan kuma aka same shi a yare inda ana ɗaya da alamu na waɗanda kila kamar mishi ne aka yi so dai muna bincike kuma cewa yan sanda ya sa bincike ko za mu iya gano su ba su aikata kuma fata mako shine Allah sa za a binciki wannan lamarin Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro don sahihan labaru da ɗumi su. A jamhuriyar Nijar wani malamin makaranta mai ritaya, Sumaila Dillo ya rubuta littafi mai kunshe da tarihin garin Lela Ummani yankin da aka haifi shugaban ƙasar Nijar Isuhu Muhammadu. kuma ya yi karatunsa har zuwa matakin sakandare da yake yi wa wakilin sashen hausa na muryar amurka sule muni barma bayani akan dalilansa na rubuta wannan littafi marubucin ya ce yayi ne da nufin ba da gudunmawa domin ilmantar da matasa tare da kwadaitar da su rubuce-rubucen littafan adabi na yi rubuta wannan libur saboda duniya ta san ƙasar illela kakana take lela tana da tarihi a wuraluman kamar tarihi na baka ke na baka mm. amma ba na rubuce ba to ne ce za ni kokari in wallafa tarihi a rubuce sai an ce na gode ma Allah da na samu waɗanda sun ka kama mini dan akwai wanda sun ka kama mini ta kowane fanni kamar wanda sun ka bani wasu bayanai Wasu eh. lacci zawa da kuma wanda sun ka taimake ni a a wallafa libur ɗin kamal mustafa kaji mustafa kaji umani hmm. ina yaba mashi gwarzon kokari bisa ga wannan libur ɗin da na yi ya ba da gudunmuwa shi sosai da su da president muhammadu isufu da minister kadi abdullahi na ekipama ba ni iya zana duka wanda sun kai mini abin wannan abin saboda karamin lokacin da agare mu kamar yadda na ce muku lela tana da tarihi mai mahimmanci kuma shi shugaban kasan da ya hito daga can lalle an aihe shi a dan daji cikin gunduma illela take ba ba da nisa ba eh, kuma ya girma ne yawancin lakwalin shi ya yi ta na illela ya fara daga illela ya huce zai ya zo madawa hal ya yi ci gaba da sauran karatun shi tun da primar hal zo ke college mm. tare muka yi shi ni da shi wannan littafi da ka rubuta wace irin gudunmuwa kake ganin zai bayar wajen ilmantar da matasanmu a misali a makarantu tun daga firamare jardin damfan firamare har ya zama secondary har university ya kamata a ce ko ina an samu wannan libar an aje shi saboda muhimmancin da an gare shi kuma kokarin da aka kawo cikin shi saboda matasa su san menene al'adar ƙasarsu su yi unhwani da wannan abin da a ciki. Wannan littafi na ala découverte de Ilela ka rubuta shi ne a lokacin da ake ganin kamar matasa ba sa ba karatun littattafai muhimmanci akwai karancin matasa da ke tsayawa a kan fannin rubuce-rubuce littattafai. To bisa ga wannan ina kira ga matasa don su ne neman littafin ne rubuta su su bar watsi da al'adunmu don menene ke rike kamar tarihin ƙasa ko ko al'adunmu za su ƙara unhwani kamar in ana karantawa ko yanar gizon nan ba za su kawo wani tasiri ba wannan abin yana hucewa karatun littattafai shi ne ko da yaushe in ka zo ko da yaushe inda ka so sai ka ɗoko ka diba ka ƙaru kada dai a sha'afa muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja Ga Binta S. da shirinmu na gaba. Jama'a ku da warhaka, mu da sake saduwa a shirin mu na Adena shan kwaya. suna na Binta S. Yaro jagorar shirin. A cikin shirin mu na wannan mako za mu ci gaba da hirar wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya da kungiyoyin Young Ambassadors da Nigerian Northern Women Initiative za mu ji waɗanda suke basu haɗin gwiwa da kuma burin kungiyoyin a yakin su na mummunar ɗabi'ar shaye-shayen miyagun kwayoyi. masu sauraro ga Madina a Abuja. Akwai waɗanda kuke haɗin gwiwa da su wajen samun tallafi domin taimakawa waɗannan irin matan? Kamar irin mutanen da su ma abin ya dame su suna so su taimaka wa jama'a. So irin su mukan ɗan same su hakan nan dai duk abin da suke da shi sukan ɗan kawo ba wani abin kirki bane. An ce dan ya yawa bai jin mai. yawa exactly. So muna dai buƙatan dai mo hands in akwai wanda za a taimaka mana ko gwamnati ko kuma kungiyoyi masu zaman kansu. Kungiyoyi wanda suka yi ƙarfi karfi sosai so mukan so in akwai wa'anda suka dan yi karfi sosai sai mu haɗa hannu mu ga inda dai za mu iya taimakawa jama'a na jikin yi maganan gwamnati ba kwa tsoron kar su karbe muku kungiyar a'a gwamnati ba za su karbe mana ban Allah yadda ba za su karbe mana ba san abin da dama duk gwamnati government aka ce is for the people mm. by the people also so idan har abin da su gwamnatin suke dama su ma suna so ne su taimaka wa jama'a ku yan kungiyoyi masu zaman kansu da kuke wannan yunkurin ai kaman kun nuna ne gwamnati ta gaza a wani bangare shi yasa ku kuke kokarin ku toshe kafa eh duk da hakan gaskiya akwai wannan amma bai hana su ma su taimaka mana ba muhallin mu in ta yi kyau al'umma ta yi kyau gaba ɗaya dukan mu ne za mu benefitin su kamar in kika duba kes na boko haram da muke fama da su insurgency din ba sa zaɓe ba sa zaɓen waye za su kashe mm. kowa ko kai gwamnati ne ko in su aka wurga bom duk inda kake ai zai iya zama din kai baka wurin ɗanka ko ɗan uwanka zai iya zama a wurin suna yi ne kawai ma jama'a so idan muka haɗa kai gaba ɗaya muka yaki wa'annan abubuwan because wa'annan abubuwan shaye-shaye kayan maye su suke jawo halayen kin ga ta suka tashi suna shan su roci a'a wiwi su kodin su eh, benelin din kamar inda ta faɗi wasu sukan haɗa su tomtom da eh, abunan wani har magi ki nemi magi a gida ki rasa duka abubuwan da suke yi kenan za su wurga su sha su ji dandam su ga cewa sun yi wannan so yawancin su ma ba ma sai sun samu wani kuɗi isasshe ba a gida din sun san inda za su nemi abubuwan da za su hada kuma ga iyayen su mata su ma sun shiga su sun shiga iyayen su wasu sun koya daga wurin iyayen ne wasu kuma sun koya ne daga wurin matasa yan uwansu a waje so ba ta suka zo suke wannan halayen kin ga iyayen wa baki sauke ma kina uwa ki mai mada magana ba kina abun da yake yi kuma kika ma aike shi je siyo miki to kin ga by the time da yaro ya girma ai ba zai daraja ki ba a uwarsa ba zai daraja ki ba saboda zai gaya miki ake ma kina sha to kin ga ke kuma kina sha ne za ki gaya min ba tarbiya ba tarbiya kawai sun tashi a lalace haka to barin da gare ki ke da kike hulɗa da yara menene burin ku na yin kokari na tabbatar da cewa yaran nan sun fita sun zama mutane na kwarai. Burin mu shine wata tashi wata rana mu ga da cewa batun maye inda matasa suke an shawo kansa. Kowane jiha a Najeriya muna da ambassadors matasa da su ne za su zo ba sai gwamnati kin yi wani magana da cewa yadda mu muke kungiya masu zaman kansu kamar gwamnati ta kasa. Gwamnati na nata kokarin amma gwamnati ba ba mutum ɗaya ne gwamnati ba mu gaba ɗaya mu ne gwamnati so yau a ce an tashi matasa da kansu su suke wannan yakin shine burinmu kuma buke ku ga cewa sun karba sun amince su ma sun fara wannan fafutuka na jawo hankalin Yau suna jawo hankalin yan uwansu suna fafutukan cewa wannan abin da fa ake gaya mana yana da illa sannan kuma burin mu shine idan gwamnati za ta yi abu ta jawo matasa kamar kana gidanka ne kullum ka haifi yaro amma komai yaron ne zai yi kai kullum kai ne za ka gaya mishi ba ko ni na rayuwar yaron nan yaron nan bai da da ta cewa bai da ta cewa to kin ga wannan ma matsala burin mu shine mu tashi mu ga cewa yara sun je makaranta burin haƙƙin iyaye ne su tabbatar yara sun je makaranta kuma gwamnati ne su tabbatar da cewa yaran ne sun je makaranta makaranta is free ba tare da an biyan kuɗin makaranta ba burin mu shine mu ga cewa yara sun tashi suna da sana'an da za su burin mu kuma ya ga makaranta a makaranta a rika musu sana'a. To jama'a a nan za mu da sa'aya a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ni binta Esero da na haɗa shirin da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wannan hirar. Baban gidan Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. kasarin jaridun najeriya daya daga cikin manyan labaran jaridar Freeman times na cewa gwamna kirin na jihar ondo ya lashe zaben da aka gudanar a ranar asabar din nan gwamna rotimi kirin dolu ya yi nasara a kananan hukumomi goma sha biyar daga cikin kananan hukumomi goma sha takwas da ke jihar a inda mai bi masa mr iyitayo jagede na jam'iyyar pdp ya lashe kananan hukumi guda uku kuma shugaban jami'ar ibadan farfesa idowu olayinka shine ya sanar da sakamakon zaben sai kuma jaridar vanga na cewa babban speto janar 'yan sandan najeriya muhammad adamu ya ba da sanarwar dakatar da duk wasu ayyuka na hukumar 'yan sandan na musamman da ake kira sas jaridar vanga ta bayyana cewa shugaban 'yan sandan najeriya a jawabin da ya gabatar ta kofin yada labaran najeriya ya bayyana cewa daga yanzu gwamnatin tarayyar najeriya ta dakatar da ayyukan hukumar ta sas inda kuma aka ba da umarnin duk wasu 'yan sanda da ke karkashin wannan hukuma da su koma wasu cibiyoyin 'yan sanda da za a fi zayyana a nan gaba. 'Yan kwanakin nan dai 'yan Najeriya da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ta gudanar da zanga-zanga a tashoshin 'yan sanda na jihohin Najeriya daban-daban domin ganin an kawo ƙarshen hukumar ta SARS da ake zargi da cin zarafin bil'adama har ma wani lokaci da kisan kai. Sai kuma jaridar The Guardian ta bayyana cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya taya gwamnan jihar Ondo Rotimi a Akeredolu murar sake nasara a zaben da aka gudanar ranar asabar dina na zama gwamna karo na biyu a jihar sanarwar da mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin yada labarai mr femi adishina ya ba hannu ya yaba da kokarin gwamna a kero dodo da gudanar da ayyukan ci gaban kasa abinda shugaban kasar ya ce dalilin da ya sa kenan al'ummar jihar suka sake zaben sa ha kuma shugaban ya gode al'ummar jihar ta ondo bisa zaben jam'iyyar apc ita kuwa jaridar the punch ta ruwaito kungiyar malaman jami'o'in najeriya asu na mai da martani game da umarnin da shugaban kasa muhammadu buhari ya bayar ne da dakatar da albashin malaman jami'oyin kasar da har yanzu suka ki shiga cikin tsarin nan na biyan albashi na bai daya da ake kira ippis jaridar ta ruwaito shugaban kungiyar malaman jami'o'in najeriya farfesa biodun okunyemi na cewa dokan shugaban kasa muhammadu buhari ya shafi ma'aikatan gwamnatin tarayyar najeriya ne amma ba malaman jami'o'in kasar ba an daidai ana kai ruwa tsakanin malaman jami'o'in najeriya da kuma gwamnatin kasar kasar wanda ta umarce su da shiga cikin wannan tsari na ippis wanda gwamnati ta tsara da nufin gano malamai ko ma'aikatan bogi baban ya farin murai amurka daga nigeria da waɗannan ne muka zo shirinmu na ƙarshe wato sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka dangantakar amurka da colombia na da muhimmanci ga kasashen yamma da zaman lafiyarsu da 'yancin al'ummar nahiyar in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo lokacin ziyarar baya-bayan nan da ya kai colombia Colombia ta taka muhimmiyar rawa wajen kula da 'yan gudun hijira a Venezuela yayin matsananciyar annobar COVID-19. Goyon baya da kuka bai wa shugaban riko Juan Guaido ta tabbatar da komawar Venezuela bisa turbar demokradiyya mai cike da 'yanci da kare ta daga tasirin Cuba da Rasha da Iran. Abin a yaba ne matuka a cewar Pompeo. Al'ummar Colombia na buƙatar zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarsu. Ba za a amince da tashin hankali daga ɓangaren sojoji masu neman sauyi na Colombia, FARC da sojojin ƙwato ƙasa ELN da ma sauran kungiyoyin 'yan ta'adda da masu laifi ba balle ayyuka irin na shugabancin maduro da ke bada mafaka da gata da irin wayannan 'yan ta'adda in ji sakatare pompeo colombia na ta nuna shugabancin kwarai wajen fuskantar hadarin da ke tattare da hezbollah da ta ayyana ta a matsayin kungiyar ta'addanci na kasar waje irin wannan daukar mataki na baiwa gwamnatoci karfi su iya kame 'yan kungiyar da rike kadarorinsu da takaita 'yancinsu na zirga-zirga wanda zai hana su iya gudanar da hari da shirya kai harin ta'addanci kan amurka da colombia a haɗe yake wajen yaƙi da haramtattun ƙungiyoyi in ji sakatare pompeo colombian law enforcement even in these difficult times stepped up cocaine interdiction and eradication. Jami'an kasar Colombia ko a wannan mawuyacin lokacin sun ƙara ƙaimi wajen yaƙi da ta'ammali da hodar Iblis. Ka share wajen kaso 57 cikin 100 na gonakin koko da hannu a shekara ta 2019 fiye da shekara ta 2018. Amurka ta zo da taimakon kayan aiki da fasaha kuma muna yaba ayyukan da kuka yi. Amurka ce babban abokiyar kasuwancin Colombia ta farko wacce take da kaso 34 cikin ɗari. na harkokin kasuwancin da Colombia ke gudanarwa baki ɗaya. An kulle yarjejeniyar kasuwanci tsakanin Amurka da Colombia ne domin kyautata yanayin jari, kawar da haraji da shingaye da za su kawo matsala a harkar fitar da kayayyaki, bunƙasa kasuwanci da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen biyu. Sakatare Pompeo ya sanar cewa Amurka za ta faɗaɗa saka hannun jarinta na ɓangaren kamfanoni masu zaman kansu a ƙauyukan Colombia wanda suka hada da ta hannun cibiyar bunƙasa harkokin kuɗi ta amurka ya ce muna so mu tabbatar akwai mafita akwai madadin noman koko pompeo ya tabbatar da cewa amurka da colombia abokan fama ne don kyautatawa a nahiyar sharhin muryar amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka masu sauraro ƙarshen shiri na musamman kenan a madadin dukkan ma'aikatan muryar amurka ni Hauwa Umar da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya ma'assalam.